لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون hakika a cikin labarun annabawa da mutanensu da kisar annabi Yusuf da ‘yan uwansa akwai wa'azi wanda masu lafiyayyen hankali za su wa'azantu da shi. Alƙur'ani bai ƙunshi ƙirƙirarrun maganganu da ƙarya ga Allah ba, yana gaskata littattafan da suka sauka daga sama daga wurin Allah, kuma yana bayanin duk abin da yake buƙatar bayani na hukunce-hukunce da shari'o'i daki-daki, kuma yana shiryawa zuwa ga dukkan alheri, kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani da shi, su ne suke amfanuwa da abin da yake cikinsa.